daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan alheri a gare ku baki ɗayanku masu jin mu yanzu haka da wannan maraicen talata tara ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta voahausa.com a intanet ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna jin mu kai tsaye ta voa africa kan mita 200.5 a zangon fm a faɗin ƙasar ta Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fagin tare da Halima Jumrau. Me ya hikimar cire darasin tarihi daga cikin manhajar koyarwa a Najeriya? Cire darasin tarihi adalci ne ga waɗanda ake baiwa ilimi a Najeriya? Wani irin tasirin ɗaukar wannan mataki zai yi akan 'yan baya masu tasowa a nan gaba? Ka cire tarihin baka san abin da Sardauna ya wa mutanensa ba wancan bai san abin da Awolo yawa wa mutanensa ba wancan bai san abin da Nnamdi Azikiwe ya wa mutanensa ba wancan bai san tarihin Shehu Danfodiyo ba wancan bai san tarihin Fahajasin ba ba yadda za a yi mutum ya san ina ya dusa idan bai san ta inda ya fito ba an shafa wannan babin daga makarantunmu gaba ɗaya gaba ɗaya mun yi amai mun lashe To masu saurare akan wannan batu na cire darasin tarihi daga manhajar koyarwa a Najeriya muka zamna mu ya mu muka tattauna a kai tare da baƙonmu Nazir Ahmed Hausawa mawakin hip hop wanda aka yi sani da suna Ziriams. Za ku ji cikakkiyar muhawarar tsakanin Jamila da Usman da kuma shi Ziriams din. Akwai ma amsoshin tambayar da muka yi muku a Twitter da kuma Facebook akan wannan batu. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji yadda tattaunawar ta kasance. A tambayar mu a Facebook da Twitter ita ce, a ganin ku me yasa gwamnatin Najeriya ta cire darasin tarihi daga cikin manhajar koyarwa a makarantu? Yau da gobe ni a gani na gwamnati ta cire history ne a manhajar ta domin waɗansu dalilai nata waɗanda ba dole ne ta hito hili ta faɗa ma mutane ba, saboda hakan. yanzu ya rage ga mutane da su rinka sanar da 'ya'yansu tarihin kansu da al'ummansu da ƙabilansu idan ba haka ba to mutane da yawa za su manta da asalinsu ba tare da ɓata lokaci ba sako daga yanya salmanu yanya salmanu duk wanda baya son tarihi to tarihin shi ne ba shi da kyau a tarihin mulkin buhari na can baya ai shi ya san ba abu mai kyau muka ji a kansa ba Shi yasa ba zai so wa'yanda ba su san yadda yake gallaza mana a wannan lokacin ‘ya'yanmu su sani ba, kada ko bayan ransa ana tsine masa. Sako daga Anax Ramadan. Jamila idan Malam Anax na kusa, wannan abu ya faru ne shekaru wajen bakwai kuma tara da suka wuce. Ba mm. a zamanin wannan gwamnatin ta Buhari aka yi wannan ba. Gaskiya. Tun shekarar 2007 aka fara tunanin sauya manhajar koyarwa. amma sai ina ga da tara ne aka cire daga tarihi daga ciki sai kuma ma yanzu ma suna neman su mai da shi yawwa eh ana kokarin mayarwa yawwa wannan karin bayani ne dai saboda malam Anas Rabadan ya yadda ya fahimci abin kamar wannan gwamnatin ta Buhari a ba haka ba haka muka ce ba kwarai da gaske yawwa Shi kuma Sani Musa Najaya ya ce domin darasin tarihi darasi ne wanda aka bata shi da karya. kamar irin su tarihin Usman Dan Hodiyo da kuma tarihin arewacin Najeriya da makamancin waɗannan. Mukan sai dai mu ce yayi daidai. Yau da gobe, rashin masu sha'awar karatun darasin ne ya sanya hakan. Kuma da yake darasin baya daga cikin waɗanda ake sanyawa dole sai ka samu nasara a ciki kafin ka samu damar ci gaba da karatunka. Sako daga Abubakar Sadiq Ciroma Tola. Yau da gobe, Ni a nawa ganin tunda gwamnatin Najeriya ta cire wannan darasi na tarihi daga manhajar koyarwar makarantun ƙasar tana da hujjojin da ya sa ta yin hakan. Domin masu iya magana na cewa mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Sako daga Aƙilu Rabe Ishiyawa zangon daura. Yau da gobe kenan, a nawa gani ana so a maida ɗalibai jahilai ne kawai. in baka san tarihi ba ai duk ilimin ka jahili kake kuma don a ɓoye musu abubuwan da suka faru a baya sako daga ibrahim iro modaki away gaskiya gwamnati ba ta yi tunani wajen cire tarihi daga manhajar makarantu ba duk da tarihi yana hwami ko kuma tuna wani abu mara daɗi da ya faru a ƙasar nan amma me yasa amerika take yi duk da ita ma ta yi yakin basasa wato civil war tsakanin kudu da arewa sako daga tasi'o inuwa gaskiya bai kamata gwamnati ta cire tarihi ba saboda yana da amfani musamman ga yara ƙanana mu kanmu da muka yi karatu a baya darasin tarihi ya taimaka mana wajen harkokinmu na yau da kullum da fatan gwamnati za ta duba kuma ta gyara sako daga kabiru aliyu madrid a nawa ganin don a mai da hankali bangaren kimiyya da fasaha Amma tarihi yana da amfani, musamman ƙasa mai bin tahorkin dimokuraɗiyya kamar ƙasa ta Najeriya, saƙo daga Ya'u Sulaiman Maɗaci, ƙaramar hukumar Kauru, jihar Kaduna, Najeriya. To ai daman ba mu bane a gabansu, abin da ya dame su kawai maslahar kansu tunda su 'ya'yansu ba sa karatu a nan. Ba su ma san anai ba, wai kunu a wani gida. Wata rana ma abin da ya fi history za su cire. a dai juri zuwa rafi wata rana tulu zai daga-daga ko mai tulun sai ta yi da gaske ta gane shi saƙo daga abdulmumin a muhammad idan muka juya shahin twitter kuma at muhammad jafaru ya ce a voa hausa sanin bambancin al'adu addini da matasa ke koya a darasin tarihi yana kawo kyama da yawaitar tashin hankula tsakanin matasa sai kuma at adam underscore gitti ya ce at voa hausa yau da gobe Ni ina ganin bai dace gwamnatin Najeriya ta cire manhajar koyar da tarihi a makarantun ƙasar ba. At Usman underscore Manika ya ce at VOA Hausa, a gaskiya cire manhajar tarihi da gwamnatin Najeriya ta yi akwai matsala ga ɗalibai sosai a nan gaba wajen jin tarihin abubuwa. At Suleiman Ahmad Owan ya ce at VOA Hausa, a gaskiya wannan mataki na cire darasin tarihi sam bai dace ba. to ta yaya ne 'yan baya za su samu tarihin abin da ya wuce? At Fatima Manga ta ce at VOA Hausa, cire darasin tarihin da gwamnatin Najeriya ta yi daga sahun koyarwa a makarantu mai da hannun agogo baya ne. Jamila, kin san mamakin da nake yi. Mm. wannan batun cire darasin tarihi na an ji jima da yin shi amma yanzu da muka yau da muke tattaunawa akai kamar mutane ba su ma sani ba sosai kenan iyaye kamar ba sa ma duba abubuwan da 'ya'yansu suke yi a makaranta da akwai matsala kin gani ko mm. To tun a wajejen shekarar 2007 gwamnatin Najeriya ta fara tunanin cire darasin tarihi daga manhajar koyarwa a makarantun Najeriya a matakin firamare da kuma JSS. A shekarar 2009 kuma abin ya fara kankama. A tattauna, wannan mun so mu ji daga ɓangaren gwamnatin nan ta Buhari, ko da yake ba ita ta cire darasin tarihin daga manhajar koyarwa ba. Mun so mu ji daga gwamnati ne saboda ministan ilimi na yanzu Malam Adamu Adamu ya nuna cewa shi zai mayar da darasin tarihin cikin manhajar koyarwar. Mun tuntuɓi Dr. A.B. Bappa, wanda aka haɗa mu da shi don ya rika haɗa mu da ministan ilimi idan buƙatar ta taso. to amma ba mu same shi a waya ba haka kuma Allah bai nuha ya ga saƙon imel ɗin da muka aika mishi ba to amma mu a nan namu ɓangare mun zamna mun yi muhawara akan wannan batu da Jamila da Ziriams Nazir Ahmed Hausawa ɗan hip hop ko ce mai waka hip hop mm-hmm. wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa da kuma Usman Ahmad Kabara da farko dai na jefa musu tambaya cewa a tasu fahimtar Me dalilin cire darasin tarihi daga manhajar koyarwa a makarantun Najeriya? Ni ina ga kawai ni a tawo fahimtar fa. ba wanda ne magana da shi ba wanda ya gaya min amma a matsayina na wanda nake kila dan ayyuka na dan jarida jarida na irin harkar nan da muke magana ta entertainment in an cire wannan daga cikin tarihi daga cikin manhajar ilimi to ina tabbatar muke an samu matsala domin kuwa gaba daya mun yi amai mun lashi mun kirkiro NYSC bautar ƙasa. a tura ka kudu dan kudu ya zo dan arewa ya zo dan a san halayyar juna tsakanin nan da can ne amma yanzu to sai ka zo kuma ka ce ba ma wai a kudu da arewa ba a'a a cikin arewar ce ko a cikin najeriya ce duk ka cire tarihin baka san abin da sardauna yawa mutanensa ba wancan bai san abin da awolowo yawa mutanensa ba wancan bai san abin da namdi yi yawa mutanensa ba wancan bai san tarihin shehu dan fodiyo ba wancan bai san tarihin fajasin ba kin gane abin to me kake gaya mutane shine su ci gaba da yaƙi da junansu cikin ƙabilanci da rashin sani ɗaya daga cikin mm. alkawarin da minista ɗin ilimi adamu adamu ya yi kenan mm. a me da ya wuce dinnan cewa za a dawo da shi saboda me yaushe aka cire abin tambayar maki mm. ne yanzu muka koma muka ga ƙarƙashin mulkin wasu na kuma a ƙarƙashin jagorancin wa aka cire 2009 2010 ne saboda me don haka za ka ga cewa sannan ana ta faɗa akan cewa masu son bayafra ya dawo masu son bayafra ya dawo ba su san tarihi ba masu koyar da su ba zamanin su ne ba kenan haka yanzu za ka ga cewa matasa kawai su ne suke ta yakin abinda hmm. Nazir ya faɗa tun farko hmm. kenan an ki a koyar ga tsana ta zo kenan ya kawo shi yasa yanzu ake hmm. ta samun kuma baya kuma fi sabilillahi idan har za a samu ci gaba ba yadda za a yanzu yar shekara shida yata mm. ba za ta zo ta yi maka magana akan me yasa take jin daɗin Hillary Clinton ce yan mm. takara ba za ta gaya maka kawai a iyaka fahimtar ta ita ce macen farko mm. kuma ita take so saboda ita ma tana son ta zama haka amma ba wai saboda ta fahimta ba da akwai tarihi da akwai muhimmanci ba yadda za a yi mutum ya san ina ya dusa idan bai san inda ya fito ba ko ƙur'ani shi wane ne a cikin tsarin ilimi duk a cikin abubuwan da muke koya a rayuwarmu ba abin da za a cire daga tsarin koyarwa sai tarihi don Allah idan an zauna an yi tunani ni abin da ban gane ba a wannan lokacin zan dawo maganar fim kenan shi yasa wani lokacin idan na kalli fina-finan hausa ji nake yi kamar ma kwakwalwa ta daɗa toshewa take yi mm. <laughs> saboda mm. wanda ya fito a matsayin shi likita mm. sai in ga cewa bai ma san menene yadda zai rike scalpel ba bai ma san yawwa abin da ya kamata ya saka shi a kirji sai ka ga shine a kunne ko kwakwalwa idan aka tashi magana akan a kan tarihinmu na asali sai in ga cewa ni da na koyi tarihin na na asma'u a university a america bature ne ya koya min tarihin dan taro movement sai na ga cewa wai masu amfani da mm. fim wai su koya min nice nake cin gyaran su mm. wanda ni kwata kwata ana Amurka ce wani farfesa ne a Najeriya a Bayero ko a ABU ya koya maka ka sani ko a Abafemi Nazir ka mu ji ta bakinka akan wannan mm. ka mu shigo zauren nan kai wata magana kace nan gaba ƴaƴan Hausawa sai dai su zo Amerika koyan Hausa ko su je Jamus abin da nake son magana kenan abin da nake son maimaita miki kenan magana da Jamila ta yi na yi interview a radio freedom sati hudu da suka wuce ko sati uku kenan mm. wannan zuwan da na yi sai muke magana akan music sai na ce a baya muna yara makarantun kwana na mata suna da irin club din nan da suke kiɗan kwarya da waƙoƙin shantu mm. babu abin da yake entertainment yake nishadantar da ni ina yaro irin kajiwan irin waƙoƙin nan na makarantun su kun amina su dala makarantar mata ta dala waƙoƙin nan nanaye eh, na nanaye eh, tu <laughs> ah. <laughs> irin waɗannan waƙoƙin so bari tare numfashin uh-huh. abin da ya sa kenan babu ya kwashe mu daga nan ya ce ku je ku ga ya je ya kai mu sannan akwai KCC lokacin da ina yaro ba ni da buri da ya wuce in shiga KCC makarantar goron dutse. Ka ce mu Dalilin da isa muke <laughs> duk wani yaro a Kano dalilin da isa ake son KCC shine a nan oh ake a nan club na koyar rawan koroso. Wallahi. We love it muna so. a duk da masifar kallon indiya da muke yi amma fa suka rera a wannan waka ni <laughs> har president nayi na Hausa Club karewar irin abin amma kin san amma kin san wani abu da ya faru mm-hmm. an shafa wannan babin daga makarantun mu gaba ɗaya babu su din da ake kan wannan babin guess what mm. anti Halima akwai wani irin wannan keyboard warriors din Facebook warriors nake ce mm. musu mayakan Facebook nake ce mm. musu ba su san komai ba sai mm. dai su rubutu su zagi mm. mutane ko su faɗa abin da ba su da baseless wai ke so wai kafa hoto na da hotel Lil Wayne mm. saboda ina da dreadlock muna bata tarbiyya muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza to wannan ire-iren su ma kenan ire-iren su suna da yawa kullum abin da suke mana magana mutane iri na shine me yasa ba kwa yin abin al'adar Hausa tambayar anan shine wa ya koya mana na taimakawa professor a university of florida tsawon shekara biyu muhammad da mm, costa muna koyar da kiɗa da rawa ta 'yan west africa profesan nan ɗan ƙasar gini ne muhammad da costa kin san abun kunyar halima ban iya kiɗan kayan kiɗan bahaushe na ba amma duk wani kayan kiɗa na gini ki kawo shi zan kaɗa shi a to z zan koya maka yadda ake yi abun kunya ne ni akan kaina mm. i felt ashamed na samu kaina a kuma kin san kuma kin san wa nake koyawa kaso 99 na ɗalibanmu turawa ne sannan duk wani abun da ake magana na tarihinmu na bincike mutanen nan da america da germany suna da access suna da data suna da komai da ake bukata na koyarwa sun suna da department department mu na rawa a university of florida wallahi duk biyu ke babu babu babu babu hall mai kensa hmm. wallahi allah kenan duk biyu ke babu babu hall mai kensa department mu na rawa <laughs> amma kin san me sai na san da zan samu aiki ne ma <laughs> magana to ina ina ina kai ki ina kai an ta Halima sai na ce sai na sai a wurin eh. interview sai nake cewa ya kamata a dawo da waɗannan abun saboda ni a matsayina na mawaki yanzu na mawakin hip hop idan da an koyar da ni kayan kiɗan bahaushe irin abin da zan yi na basira da ƙirƙira hmm. a duniya ma sai an ji ni amma ba a koya min ba so ban san daɗinsa ba ban san me zan yi da shi ba ban san ya ike ba ya aka yi na zama mawaƙin hip hop saboda ina da access to abubuwan waƙoƙin hip hop ɗin nan kai tsaye zan shiga internet in same su akwai yara suna nan suna koyarwa akwai kayan aikin nan kullum magana ake yau kalangu a ina jin na manta shekarar exactly Missy Elliott mm, ta waka wakata 2001 wakata akwai sample na kalangu a ciki mm. guess who yake da ownership na sample na kalangu timbaland Kai. Wallahi. Timbaland own the ownership of the sample na kalangu. Ko, ko asalinsa ba haushe ne. Ai kamar wa. Ba kabara ba. ba eh, <laughs> Ali Baba ya kasai ba. Ba Ibrahim Danko ba. Eh. saboda shi ya rajista ba nazir ahmad hausa ba timbalan ne yake da ownership na sample na kalangu a wannan wakar mm. yana karbar royalty akan abun kayan kidan mu da bamu san da shi ba mun yi magana wani har kira na a kiraye a waya ai kano garin musulunci ba a kamata a bude makarantar kida ba mm. ai kamar wannan na mama sai mama sai mama kusa mm. na Michael mm. Jackson na Michael Jackson ai Michael Jackson ne yake da ownership shi kuma to kuma ba nasa bane the same thing ya faru Shakira Shakira na uh, World Cup na South Africa Cameroon Cameroon Cameroon yanzu kamar yadda Nazir ya ce zamu kwandare a nan ba mu gama amma tun daga naziru mawaki sai ka dan rera mana eh na na eh, ita eh <laughs> to ai na mai aushin kawai na rike ka bari ko kai ka iya aushin kawai na rike ai da da zaka dan rera mana mata yan QC din nan kabara kabara kai za ka da dai labarai ne kuma za ka taya ni eh. to mu je iye na naye ai yare na na yi to AC ina da mijina mai hankali mai lura mai gai da baba da inna da sassafe iye na na yi to ya kamata ka je ka nemo words da Allah ka sake kai shi modern a remix ta, ko yes a remix ta. ni wallahi eh. ina son waka kin gani kin gani ku yi haƙuri dan Allah ina son faɗi wani abu guda daya mm. ni abin da ike damuna shine ganin yadda matasa na yi yawon duniya daidai gwargwado hmm. ba amerika ce kasa da na fara zama ba na tun tun Allah ya taimake ni ina gama college Allah ya taimake ni na fita a fitina ta na je daga nan tsallaka can daga nan tsallaka can Allah isa kaina ya bude <laughs> na fahimci abubuwa da dama yan uwanmu na kudu sun tsaya sun taimaka ma ya'yansu da ƙannansu suna tura wasu suna yin abubuwan da ika mata suna yin kasuwanci suna tafiya da shi irin na zamani mm. wanda yake so sophisticated mu ni a hakan a zamana na amurka wallahi tsoron mu'amala nake ji da su saboda ban san saboda me zan ce musu ban san ya ban san me zan bai zan ce akai ba amma mu namu structure gaba ɗaya ma ba ta existing a arewa babu wani abu yaran ga sanan suna mm. da basirar kuma duk abin nan hajiya abin nan da ake waƙoƙin nan ki ɗauke su kaf kaso ɗari kaso casa'in wallahi yaran nan ba waƙa batsa suke ba mm. abin da suke faɗa a cikin waƙoƙin nan na hip hop mm. abin da idame su ne labarin kansu suke bayarwa domin ina tabbatar maka mm. abin da mu yunwa ta dame mu mu sun cika da a ma MC ce <laughs> to ka gani hip hop din da muke yi hip hop din da muke na Hausa ta fi kusanci da asalin hip hop din da aka kafa a America asalinta na America hip hop dinmu na Hausa saboda ɗabi'ar abu ne da muke muna magana ne akan yanayin rayuwa hmm. social justice da shauransu da issues da yake damun mu a rayuwa da shauransu amma yanzu a Brooklyn ina tafiya zaka zan ji wakar Wizkid ba hasada nake masa ba ina murna Mm. ina making ɗina happy wannan dan Najeriya ne zan mm. shiga zan shiga wurin siyayya katan kanti a Macy's ko makamancin haka zan ji an sakawa ga dan Najeriya mm. yayi min daɗi ina bahaushe ina ta bahaushe babu ita wa yake yin wani abu akai babu saboda in an zo an ce za a yi hajji halima za su ce kafirci ne ba za a yi ba a matsayin ka na wanda Allah ya ba dama ka hito daga Najeriya ka zo nan yaya za ka yi ka canza wannan abu wallahi hajji ya fi karfi na ba zan iya ba saboda ba za ma su saurare ni yanzu ba nake gaya muke hira ne a rediyo na ce ga abin da muke bukata hmm. ba roƙon kowa muke ba kyautar kuɗi muke so a bamu ba ba ma son kuɗi goyon baya a bamu goyon baya kawai yau a ɗauko waɗanda suke da ilimin waɗannan waƙoƙin ko kuma ilimin zamani ne waɗannan kayan aiki na zamani da shauransu a dinga shirya wa yaran nan workshop a ga abin da za su fito da shi wallahi sai kin yi mamaki wallahi hajiya halima ina tabbatar miki ko idan da za a yi creating structure akan music a arewacin najeriya wallahi duk afirka duk afirka wallahi south africa ba za su iya takara da mu ba mali mali ko senegal wallahi ba za su iya takara da mu ba amma abin da waɗannan ƙasashen suke da su kenan na je music festival a niger free palo a yamai yanda suke daraja suka daraja mu yanda aka karɓe mu yanda aka yi mana abin abin sannan mawaƙan nasu sai ka ga mutum ya fito yi wakar ta fi shekara biyu ba amma har ya samu sponsorship na mm. ije faransa paris ije ya wani abu da shauransu mu sai ka rasa ina uh, ministry of culture din da su wane ne harkokin al'adun mm. nan da sai ka rasa wai waye ike wannan abin ne mm. to sannan kuma ta haka waɗannan mutanen da gwamnatin da iyayen namu da kakannin namu da waɗanda suke da hannu a shirin da masu abubuwan wai sai su dinga ɗora mana laifi ku gyara ku ta yaya za mu gyara ba mu sani ba ta yaya me suke so mi da na gaba ake gane zafin ruwa su gode su gode wa Allah da bamu shiga boko haram ba gaskiya i always say that su gode wa Allah ba mm. sata muke ba ba ma sata ba ma ba ma roko ba ma bara ba ta'addanci ba mu shiga ta'addanci ba abin da muke yi muna yi muna rufa wa kanmu asiri ba ma zuwa muna roko mu ce a bamu ya akwai yara da yawa da na sani suna yin harkar music din nan sun sa kansu a makaranta suna ma ci da iyayensu akai a kalle su a kalli yaran nan a kalli harkar nan a ba su a gyara musu tunani ba a tsane su ba tsangwama da zagi ba ba tsangwama da cin mutunci ba ɗan adam ne mu da mu ka tsangwame ni da mu ka ce min ba zan iya ba da mu fa ka tunzura na zan daɗa yin gaba ne mm. dan improving ɗinka ƙarya kake mm. that's the issue muna godiya sosai na da usman da fatan allah ya ba mu ikon yin amfani da ɗan ilimin da muke da shi eh, amin kyautata kuma mu rika kyautata wa juna amin mu kyautata kuma juna zato amin Mm. yauwa ina da saƙo a gurin gurinki alhaji jibrin mai kilishi hausawa har gida ya zo ya samun ina kano ya ce min ka san halima jimrau sai ni ce yaya ta ce sai ce to dan allah dan annabi ka ce ina gaishe ta kuma zan baka kilishi ka taho mata da shi sai na ce mata sai na ce masa alaji sako zan gaya mata kilishi ba zan iya dauka ba idan suka kama da kilishi a airport dala 300 zan biya eh. ni kuma ba zan biya dala 300 ba a wani airport din ma 500 zaka eh. to sai na ce masa alaji ka hakuri amma zan gaya mata sakon ka to na ko gode alhaji jibril mai kilishi eh. to na gode babban masoyin ki ne ka ji naziri ya isar da sako muna gaishe shi mu ma tunda ya gaida anti ai za mu ji ba kilishin ba za mu ji ilimi dukiya yani ilmi erzik saurare kun yadda muhawarar ta kasance tsakanin Ziriams da Jamila da kuma Usman Ahmad Kamara. A ni a ni na muku tambayoyi. kuma yanzu haka a wannan zauren muna tare da wani babban bako. malamina wanda ya koya mini abubuwa da yawa. Mai sunanka bai Sunana Umar sai Tudun Wada amma akwai gyara. <laughs> malami na ne yanzu za mu tattauna ita ce malama ta da na zo america ita ta koya min aiki mm, mm, mm, na mala kai ne mala da ka zo nan kai ka ƙara koya mini aiki <laughs> Yauwa Malam Umar mm. muna maka sannu da zuwa wannan mm. zaure namu na shirin yau da gobe shirin matasa. To na godiya. Yauwa kuma ka ji abin da muka tattauna a kai wannan matsala da zan iya cewa ta mm. cire darasin tarihi daga cikin manhajar koyarwa a primary da kuma JSS ko secondary a Najeriya. Me za ka ce game da wannan? To gaskiya tun ma kafin wannan rana ah, ni ina ɗaya daga cikin mutanen da suka soki wannan manufa sosai. tun ma muna najeriya saboda ɗaya dai idan baka san tarihin ka ba ya za ka san mutuncin kanka saboda haka ana suke nan, a raba mu da tarihinmu a raba mu da yaranmu su kasa sanin me asalinsu saboda haka in suka tashi ba su san asalinsu ba ba za su mutunta asalin nasu ba saboda haka za su riƙa jin kunyar alakanta kansu da asalinsu wannan shine dalilin da zake ga cewar yara suna jin kunya a ce misali su hausa ne ko su yaraba ne ko su ibo ne sai dai a ce su turawa ne amma abin takaicin ba baturi ne ya kawo mana wannan manufa ba ba ma wai a ce a'a bakar a ɗan najeriya ne wanda shi ya ci moriya ya ci gajiyar ilimin mai inganci wanda aka koyar da tarihin kuma ba fa tarihi kawai aka hana ba ko eh saboda sai ka je gaba za ka sani cewa misali bayan tarihin naka ai kuma abu na gaba shine harshen ka. Mm. to da hausa da yarabanci da ibo ba su da wata kima misali a wajen shiga jami'a in dai ba hausan za ka karanta ko ibon ko yarabanci ba da idan misali za ka karanta wani darasi kamar misali a ce ilimin aikin likita wato medicine akwai waɗanda dole ne ka darasin da dole ka kawo su mm. chemistry biology physics turanci lissafi sai kuma a ce ka cika da waɗansu biyu da idan ka ɗauko hausa ka ɗauko geography sai ka cika ko in ka ɗauko islamic studies ko ka ɗauko christian religious studies ka ɗauko geography ko ka ɗauko wani darasi dai sai ka cika sai aka ce a'a ba za ka yi wannan ba da hausa da eh, addini ba su da wani martaba ba su da wata kima akwai eh, Malam Umar ban tara numfashinka ba mm. da Hausa harshe eh. da kuma addinan nan guda biyu ko Kirista ko eh. na Musulunci mm. ba su da tarihi da Ibo da Yarabanci ba su da ba za su taimaka maka ka cika ka'idar shiga jami'a ba in dai ba abin da za ka karanta ya shafe su ba. kuma kaga da kamar yadda ka me ma mala adamu adamu yace ministan wata wata ah, tattauna da aka yi eh, wata tattauna da aka yi da shi a me yace eh, abin da ce da turanci me yace hmm. to chai somebody who doesn't know his history is even worse than dead so this government is going to bring history back kenan dai a takaice cewa ya gara matacce da wanda bai san tarihin shi ba. Sannan hmm. kuma ya ci gaba da cewa it would even be better if we study local history first. You have to know who you are before you can be anything in this world. Mallam Umar me ta ce? A ah, to ai ga abin da na abin da na faɗa ne ashe ya faɗa a dunkule. <laughs> Yawwa. Idan baka san tarihin ka ba kai ba kowa bane da kai da matacce babu wani bambanci amma dai gaskiya ah, suna kokari yanzu suna gyara abubuwa waɗanda wannan gwamnatin dole ne mu dan mu yaba wa wannan fannin na ilimi amma tun watan mayu ya ce ana daukan mataki kullun sai mu ji ana daukan matakai amma matakai har yanzu ba su kai ga to um, kin san wannan abun fa a gani na wato wata makarkashiya ce aka kullota. to kuma din da aka haƙa maka rami ka faɗa kan ka fito an ce mm. wai tsalle ɗaya zai jefa ka rija mm. amma sai ka yi ɗari ba ka fito ba so kada mu manta cewa duk da cewa suna da bukata suna da sun fahimci bukatar a dawo da mu kan layi an riga an jefa mu a cikin wannan ramu saboda haka matakan da za a ɗauka da za a fidda mu daga wannan ramu ba ƙanana ba ne so idan suna ta alkawari tun da dai nasara ta farko sun fuskanci cewa an yi kuskure mm. ko kuma ba kuskure ba an yi ɓanna tun da wata ɓanna ce aka yi da gangan don a cimma wata manufa ko don a cimma wani buri to alhamdulillah muna fata za su yi kokarin su ga cewar abin da suke alkawari da cewa za su taka birki mm. su sa giyar ribas mm. mu koma wancan eh, yanayi mm. Allah ya sa su iya aiwatarwa. Amin ya Allah. Ashe kamar da ganga ake taɓarɓara da ilimi a duk ƙasashen ba ma Najeriya ba duk ƙasashe ma saurare. iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Umar sai Tudun Wada almajirin Halima <laughs> June Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan Mr. Shadrack Halima Jimro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba